ga watan zulqa'ada shekarar musulunci 1436 wanda ya zo daidai da biyu ga watan tara shekara ta 2015 miladiya gama masallacin sultan ibrahim da suki wanda ke gidan dare sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usulul diyana na shekhu malami abul hassani al'ash'ari imamul mutakallimin rahimahullahu ta'ala in muna magana in muna tunawa muna gaba ta batun a istita'a da kudura da irada na ubangiji Allah madaukakin sarki a yayin da Ahadu sunna suna da wannan gaba ɗaya sun kasance mota tsaye, tsakanin ƙadariya da jabariya ba su cewa Allah bai da iko sannan kuma ba su cewa ɗan adam a'a shi kenan shi kuma tilas na haka yake kamar kaka kada tsakani a cikin ruwa to suna tsaka baina baina mun yi mas'aloli da dama yau za mu tashi mas'ala ta al-khatmu mas'ala al-khatmu da duk waɗanda sun ka tara kama da su kalimomi na sun fi goma sha a cikin alkur'ani waɗanda Allah ka umarni da su irin al-khatmu irin al tabru irin al irin al da dai sauransu khatmu Allah ya ce khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim sannan ya ce wa ala abasarihim gishawa akwai mai akwai alkhatim akwai algishawa sannan akwai kufu alkufulu shine al-aqfal am ala qulubin aqfaluha sannan akwai al-aghlal faj'alna min bayni adihim saddan min bayni adihim saddan wa min wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum wa hum kamun wannan ayat ah, fi aghlalihim muqmahun ne kaso in kawo akwai aghlal sannan akwai mi akwai saddu waj'alna min bayni adihim saddan saddu mai sino akula ba mai sadun ba mai swadun kahire ka mai sadun eh saddu an sabilillah akula sadun gare amma wannan mai sinu waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa lahu fahum la yubsirun da dai sauran irin matara kama da waɗannan ayoyi da dama duk waɗannan akwai abdiq eh abdiq abdiq waɗanda Allah waɗanda Allah ka sa madu zukata. kalmomi na dai duk suna da bambance-bambance manufarsu shine mi shine ɗan adam shirya ta zo mashi ya fahimci shari'ar ya gane ta ya santa ciki da bai sannan kana bisani da ido ne biyu ba da rashin ba da jahilci ba ya zaɓi ɓatar kan shiryar to in ya zaɓi ɓatan kan shari'ar kuma ya yi goyon bayanta to sai Allah shi mai ɗaya daga cikin waɗanga gwargwadon hudanai da ita gaskiya gwargwadon hudanai da musuluncin gwargwadon hudanai da sunna mu fahimta ba farko aka wa mutum su ba khatmu da tab'u da quflu da saddu da duk wadanda sun ka tare kama da su ba farko aka fara mutum shi ba shikenan tashin warin Allah ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani annabi daga cikin annabawa shikenan tashin faran a samu wasu asharhu a samu wasu abdiku tashin warin waɗannan duka a punishment na corona azaba ta sakamakon kaga shari'a ka kibi kuma kai fada da ita ina fata mu gane wannan ehin mu'tazilawa da sauran yan bid'a sun ɗauki waɗannan ayoyi da wasu waɗanda ba su gane tafsirin ba sun fara buɗewa da su na cewa ni na cewa Allah ya samu wasu khatamu imani ba ya shiga ko ko Allah ya samu wasu a waƙaru cikin zuciya cikin kunnuwa wafi ihin waƙarun Allah ya sa musu waƙarun cikin zuciya sai cikin kunnuwa Allah ya sa musu makanta ta ido a'a ba tashin harin ba sakamako na shi yasa ya muka diba ayoyin duka sai sun yi innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna kafaru an ka fara da shi sai da sun ka kahirce to ya rasulullah dan sun ka kahirce na lokacinka da duk wani wanda ya zan kahiri wanda Allah ya san ya zan kahiri zama na har abada sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة haka yawa yahudawa wa qalu fi qulubina ghulf sai Allah ya ce bal taba Allah tabauna eh kila fahimta a yayin da sun annabawa suka zo musu taksara annabi bayan annabi annabi Musa sun ka kare tashi annabi Isa sun ka kare tashi tsakanin annabi Musa da annabi Isa an yi annabawa duka suka yi musu mutunci fariqan kazzabtum wa fariqan taqatuluna to da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kuma shi kuma sun kai kare, ta ne ha'iyan na Allah ya ce sai suka ce wa qalu qulubuna gulfun sai Allah ya ce a bal tawa Allahu ala qulubihim kila an fahimta to waɗannan abinda an rige game da su cewa cewar jabariya ai su ka ba mu tabbaci ko shaida ai su addalilinmu na mutum haka yake kamar sakaina bisa teku wanda kasan bai iya ni bai sakaina ba ta iya kwantarolin ɗin kanta ruwa su buga ta nan dole ta tahi su buga ta nan ta tahi su iza ta ta tahi su ki tahiya ta ki tahiya ko wanda kasan sakaina bisa ruwa haka dan adam yake tunda akwai khatamu akwai kaza akwai kaza jabariya kenan a yayin da su ko mu'tazila suka ce a qadariya suka ce a'a duk wadanga ba magana suka yi na Allah yayi ba mm ku abu ku gane ba wujudiyya suka nunawa khatama Allah ala qulubihim wai Allah ya same su da ruhawar zuciya ya same su hakan kila bai tafsara eh wa wa ala absarihim ghishawa Allah ya same su hakan nan waj'alna min bayni aydihim mun same su wai in ji Allah kenan mun same su min bayni aidihim saddan an gane fassara ai suka ce abin da duhu suka nuna wa Allah ba ba shi yayi ba ma'ana ya iske hakanan suke su sun ka zaban mu kansu hakanan irin suka kama ba da misali da wasu ayoyi falamma ra'ainahu akabarnahu ko eh malamin tafsiri kuma suna cewa kun san hamza din nan hamzatul wujudi ko ku hamzatul falam ma ra'ainahu da sun ka ganshi hu bi ma'ana wajaduhu rajulan kabira ala kulli halin waɗannan muna na yan bid'a kai ta kawowa kuma barin cikin ban cikin ban tausayi duk an saka da cikin tafsiri mafi yawan tafsirai in ba tafsiran da suka tsayi tsayin daka ba suka tsaya kan tafsirin alkitabu wa sunna ko a tafsiru a tafsiru bil ma'thur ko ko tafsiri mai dalili to za ka sami duk irin waɗanga tafsirai suna shigowa sai ka ga mai tafsiri ya ta kawo a ƙawari wakila an ce ga aya ana fassara ta kaza wakila ana ce mata ana fassara ta kaza wa fassara ba'dhum kaza bai san duk waɗanda zan tukka da ya kawo don yan bid'a na ba duk wajen takaddama da yan bid'a na in wasu sun ka kawo shi ko da yazo yana karatu sai aka du'a kawaluna ko sai yazo biya zuwa faka tafsiri sai kuma yace an ce kaza an ce kaza karshe sai yace duk wanda ka dauka yayi ko ba ka suka ce mana ba ya ce duk wanda ka dauka yayi sai ya ka bata da Allah ya samu gari مسألة في الخصم يقال da بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله مسألة في الختم يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة البقرة وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الأنعام فخبرونا عن الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم a atazumuna annahu hadahum wa sharaha lil islam sudurahum wa adallahum mas'alatun fil khalq yuqalu lahum zamu ce musu su mu'tal su qadariyyi mu'tazila dama alaysa qad qala allah azza wa jal ashi allah madaukin sarki a cikin alqurani bai fada ba yana cewa khasama allah ala qulubihim allah ya sa marufi ya silin ya sa wani abu ya danne ya danne akan zuciyarsu khatmu shine abin da kasa ka rufe babu wani abu wanda ka shiga ciki shine khatmu ashe Allah bai sa khatmu babu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyina kaga babu wani annabi wanda zo an riga an rufe kuf an rufe wannan kofar to alaysa in Allah bai cikin sarki bai ce khatamallahu ala qulubihim ba yana waga kafirai kafiran da dama ya yanke a ilimi ne ya gabata na cewa ba za su musulunta ba har abada ya rasulallah. irin su Abu jahali da Abu lahabi da sauransu da matara kama da su bai ce musu khatama Allah ala qulubihim ba wa ala sam'ihim ba sannan wa ala absarihim ghishawa idanun su ma suna da wata yana ba su ganin gaskiya sai kai ka duba su su duba amma sai an kai ga shari'a nan ga hili amma ba su ganin ta ko ba haka ba ashe Allah bai ambata musu waɗanga abubuwa game da su ba bai ce shi yayi ba ba cewa ya khatama Allah ba ba shi yayi ba shi yi wa qala azza wa jal Allah bai ce faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah ka sanya aza shi bisa shari'a ya sharahu sadrahu ya sharah sadrahu lil islam zai fada da kirjinsa zai yalwata mashi ya bude kirjinsa shi fahimci shari'a shi karbi gaskiya amma wa man yurid wanda Allah ya nuhin an yudillahu ya batar da shi ya ja'alu sadrahu zai sanya kirjinsa dayyikan hukumtacce bai karɓar gaskiya jiddu sharh bai karɓar gaskiya harajan mai kunci ba ta shiga ko ta shiga ba ta wuri ba ta da wurin zama dama zai sai ya zama wurin shiga ta ya mace ko ba haka ba shine zayyiq eh in kuma ya shiga sai ya zama bai bai zama saboda ni saboda yawa wurin yawa saboda haka bai bai ya zama wurin an gane haraj zai bai shiga haraj in ya shiga dole ya hita saboda ba wurin zama ne na ba ko to Allah da kansa yake haka yace kuma haka ya raba sauran mutane akwai waɗanda yake man sharaha Allahu sadarahu akwai waɗanda yake man ja'ala Allahu sadarahu dayiqan haraja. ashe ba Allah shi yace shi yayi haka ba tunda cewa fa man yuridillahu man yuridillahu Allahu shi kai wanda Allah ya nufa ya haka ashe ana cewa yanzu Allah bai da hannu ko ko bai tasiri cikin shiryan mutum ko batar mutum yana yi a kula kamar na ambata farko wannan ita aka ce uqubatu ba'da uqubatin dama akwai shi akwai al'uqubatu ba'da uqubatin rashin musulunta rashin gane gaskiya na azaba ta kai baka sani ba bane na wahala ta ko ba haka ba amma kai kai kai kai kai irada da mashi'a to da kan nace kuma kan zabe ta to sai kai hada da shari'a shari'a sai kai faɗa da ita sai an kai ma wata ukuba wata ukuba da an kama ita ce ko a yi ma khatamu ko a yi ma gishawatu ko a yi ma ɗab'u ko a yi ma wani abu hukubatun ba da hukubati shi yasa kuka ganin duk wanda ya faɗa da gaskiya in dai ba tsakani da Allah ya kare ya tsakani da Allah ganewa abbaye ba in bai gane ba sai ka ga lokacin da ya rike wani abu nashi na ƙata ya yi ta kunhon baki ya yi ta abubuwa bai gane ba kuma alhali shi tsakani da Allah ɗari bisa ɗari don Allah ya kai kuma haka ya ɗauka shi a gaskiya sai ga shi Allah yana taimaka sai da ya gano sai ya je. shi yasa an kai ta samun sufaye da kuma wasu waɗanda sun ka gabata magabata suna ita gane gaskiya suka bi ba muna ba da kissa Fakhruddin Razi ba eh ba gab da mutuwa ta gane cewa ashe duk ilimin kalami da sauransu duk harkar dai ta yi ba duk batata ya komo yanzu yanzu ko ba haka ba kila sai muka ne fata alkhairi hatta ya yakunu bainahu wa bainahu wa bainal jannati illa zira'u ko ba haka ba to amma wanda shi ko da gangan ya sani ya san gaskiyar. kawai dai wani abu a daban to sai Allah ya mai uqubatun ba'da uqubati wannan matsalar da yake take yanzu ta bata uqubata bala'i na yake take rike ta alhali ya san bata ta hada da gaskiya alhali ya san gaskiya ta naci kan haka sai Allah ya mata uquba na bai gane gaskiya har abada sai ya bace ya mutu haka nan bisa gare ta Allah ya samu gane za ka ga wani abu sai ga dan karamin karatu na dan almajiri ya gano amma shi bai gane ba kaga khatama Allah kuma wa ala absarihim bishara kaga babu wanda kai game da wannan to mu zo abinda mallan ka sun yace muna kan mu ja shin Allah ba shi ka waɗannan ba fa khabbiruna ku habarta muna khabbiruna alaga ta malam fa khabbiruna ku habarta muna ko labarta muna an alladhina khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim waɗanda Allah ya wa khatamu akan zukatansu da kuma jinnansu wurin jinsu atazamuna shin kuna cewa annahum hadahum wa sharaha lil islam sudurahum eh wa ardahum wa wa wa adallahum shin kuna cewa Allah madaukin sa eh au adallahu ya kamata ya ce ko shin kuna cewa Allah ya shiryar da su ne kuma ya fada ya faɗa da kirjin su ne su ko waɗancan da Allah ya batar wa man yuridu la ayatuta faman eh, gaba eh, aya guda ta rassa bi gare ta faman yuridillahu an yahdiyahu yashrahu sadrahu lil islami gaba farko sannan wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan gaba ta biyu shin ku ba mu labari waɗanda Allah ya wa khatu da waɗanda Allah ya akan kulubu da akan sam'u sannan ya yi musu gishawa akan me akan absaru sannan da waɗanda Allah ya sanya ma sadaruhum dayyikan harajan ku ba mu labari shin kuna cewa su addaidai suna bisan mutane na da waɗanda Allah hadahum wa sharaha sudurahum ba suna ba kila fahimta ba Allah yana hidaya ba yana sharhu yana khatmu yana gishawa yana ja'alul asadar zai ga mutum guda ga wasu sai musu wancan na ni'ima huda da sharhu ga wasu sai musu khatmu da biku da waɗancan matsalolin ko haka muka son son yake ce ba su san suka ce abu gudana bai da tasiri duk gaba ɗaya rahama Allah da azabar ta gaba ɗaya ta zubo kai mutum kai ka mai da kanka cikin wanga guruf ko ka mai da kanka wanga guruf shi ko shi abin da ka son ya ce shi ku faɗa min gashi Allah ya bambanta da kai ne kuna son ku ce waɗanda Allah yawa khatmu da waɗanda yawa waɗancan abubuwa the same suna waɗanda Allah yawa sharhu yawa huda duk suna tambaya kenan fa in qalu na'am in sun kace eh to tanaqaba qawluhum qawlin su ya saba ma juna bai yiwa a ce a lokaci guda an yi ma huda a lokaci guda an yi ma dalalu ko ba haka ba a lokaci guda an yi ma sharhu a lokaci guda an yi ma biku tanaqada qawluhum Wakila Lausai a ce musu to kaifal qufulu alladhi qala Allahu azza wa jalla in kun ce ga wancan to ga ya qufulu shi ma inda Allah ya ce am ala qulubin akafaluha am ala qulubin akafaluha wannan aya in ka dibe ta sarai ta yi ne ta bambanta lalle jinsi biyu na akwai waɗanda ba a wa kufuru ba afala ya tadabbaruna alqur'ana haka yake ko am ala a akafaluha ashe akwai waɗanda ya tadabbaru alqur'ana su waɗanda ya tadabbaru alqur'ana babu kuful gare su ashe akwai waɗanda la ya tadabbaru alqur'ana waɗanda la ya tadabbaru alqur'ana su kuful a akwai kansu tunda cewa shin ba su tadabburi ko ko akwai a akan zukatansu aya karar ta nuna ba abu gudana ba kuma ba a wa mutum biyu gaba ɗaya lokaci guda a ce shin kaza kake ko kaza cewa ko to labudda kazan ɗaya ba wancan ba in wancan wancan in ba shi ba kuma wancan kila fahimta ba su haduwa laga ta mana wuce fa in qalu na'am tanaqada qawluhum wa qila lahum كيف القفل الذي قال الله عز وجل أم على قلوب أقفالها محمد مع الشرح والضيق مع السعة والهدى مع الضلال إن كان هذا جاز أن يجتمع التوحيد والإلحاد الذي هو ضد التوحيد والكفر والإيمان معا في قلب واحد وإن لم يجز هذا لم يجز ما sai a ce musu kun ce haka yanzu bari mu ba ku wasu kalimomi Allah madaukakin sarki ya amfani da kufulu yace am ala qulubin aqfaluha shin Allah madaukakin sarki yana hada kalimar kufulu ma'a sharhi tare da kalimar sharh wa dhiqi ma'a si'a wal huda ma'a dalal ana hada su ba a hada su ba a hada diku da sharh ba a hada ni ba a hada ah, kufulu da sharhu ba a hada diku da si'a ba a taba hada huda da dalal ga abu guda wuri guda ko ai duk gaba ɗaya mun ba nassin qur'ani da du'ayen ƙur'ani qur'ani suna zuwa ga mutane kala biyu na da duk an ka ambaci ahlul dalal sai ambaci ahlul huda a kullun ya an ka ambaci ahlul dhiqi sai ambaci ahlul sa'a ya an ka ambaci ahlul shar sai ambaci ahlul haraji kunci duka haka suke ku ba mu labari in kana hadha jaza an yajtami'a at-tauhid wal ilhad indi a hankali a kuma sani ta Allah da tara wani da Allah shirki suna haɗuwa at-tauhidu ta Allah wal ilhadu da musun Allah allazi huwa dudu tauhidi wanda yake ilhadu shine kishiyar tauhidi in suna haɗuwa wal kufur wal imanu kafirci da imani ma'an tare in suna haɗuwa fi qalbin wahidin a zuciya guda to ku ba mu labari ga haka nan waɗancan suna haɗuwa in dai kufuru da imani suna haduwa sannan da ni sannan da at-tauhid da al da al-ilhad suna haduwa to al-huda da dalal suna haduwa as-si'atu da biqu suna haduwa ash-sharh da al-harj suna haduwa kamar yadda kun kasancewa zuciyar mutum guda ba a cewa huwa kafirun huwa mu'minun lokaci guda sannan ba a cewa mulhidun muwahhidun lokaci guda ga zuciya guda to haka cewa ku Allah ya hada shari'a ya hada bata ga mutum guda ya bashi kawai shi kaza shi ka shi wa illam yajuz hada in wannan bai yiwa to lam yajiz ma qultumuhu abin da kun ka faɗi bai yiwa kila fahimci wannan fa in qalu fa in qalu al khatm wa dhiq wa dalal la yajuzu an yajtami'a ma'a sharh Allah as-sadr qila lahum wa kadhalika al huda la yajtami'u ma'a ad-dalal وإذا كان هكذا فما شرح الله صدر الكافرين للإيمان فما شرح الله صدور الكافرين للإيمان بل ختم على قلوبهم وأقفلها عن الحق وشد عليها إن قالوا إن سنك الختم والضيق والضلال لا يجوز أن يجتمع مع شرح الله الصدر إذا سنك الختم نانك ورفض زوجيا والضيق ودقنش زوجيا والدلال دبتتا لا يجوز بيوا أن يجتمع فهدد مع شرح الله الصدر تاردا faɗaɗa wa kirji na imani da Allah kawa mutum suka ce ba su haɗuwa in dai sun ce suna haɗuwa sun yi ta tanakubi in sun ka ce ba su haɗuwa kila lau a ce musu to wa kadhal huda la yastami'u ma dalal haka nan shari'a ba ta haɗuwa da bata in sun ka yadda haka to wa idza kana haka ya alamar yazan haka to ga result sai mu ce fama shadara sharaha Allah sutural kafirin lil imani Allah ne abbai faɗaɗa kirjin kafirar su imani ba shi abbai kaddaro musu da imani ba kakabal a madadin haka nan khatama ala qulubihim sai ya khatamu ga zukatansu wa aqfala ya kulle ta alhaqi daga gaskiya wa shadda alaiha yasa zai dauri kila fahimta sai mu ce to Allah ya haka kenan Allah na iya fatar da wanda ya so yana shirar da wanda ya so ga wata hujja nan ta annabi Musa alaihi salam kama da kama da'a nabiyullah Musa alaihi salatu wassalam ala qaumi fa qala rabbana qmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim Yunus وقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما يونس وقال عز وجل يخبر عن الكافرين أنهم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فصلت فإذا خلق الله الأكنة في قلوبهم والقفل والزيغ لأن الله تعالى قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الصف والختم والضيق وضيق الصدر ثم أمرهم بالإيمان الذي علم أنه لا يكون فقد أمرهم بما لا يقدرون عليه وإذا خلق الله في قلوبهم ما ذكرناه من الضيق عن الإيمان فهل الضيق عن الإيمان إلا الكفر الذي في قلوبهم وهذا يبين أن الله خلق كفرهم ومعاصيهم كما دعا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام على قومه ga hujja nan cikin addu'ar da annabi Musa alaihi salamu yawa mutane ne Musa annabi Musa Allah ya aika shi zuwa bani Isra'il ko kuma khususan zuwa ga fir'aunu da mutanen fir'aunu na idan banu isra'ila sun bi shi shi annabi musa alaihi salamu to shi fir'auna bai bi ba to ya ya ya kwato banu isra'ila daga fir'aun in ku an samu sa'a fir'aun ya musulunta duk da dai bai musulunta Allah wa bai musulunta shikenan an bi gaba ɗaya an wuce sannan Allah madaukakin sarki yawa annabi Musa wasiya da cewa ya tai a hankali sannan ya yi mai nasiha a hankali wa kula lahu qawlan layyinan la'allahu ya a wuyar sha anai Musa duk matakan da aka bi na ya sassafta mai na ya mai tausayi na ya yi mai bayani waje ha ganewa na irin sukar da ya kawo annabi Musa alaihi salamu inna rasulal ladhi ursila ilaikum la majnun kaga ai suka ta kware da gaske irin ya ce mai mahaukaci kuma ya ce bai iya bayani ba wala ya kadu yubin ko ba haka ba bai da bayani gashi nan bai kaza ba duk annabi Musa ya hankuri aka yi tai duk abin da an ka yi a bata mai lokaci a yi mai kaza a yi mai suka a yi mai komi a yi mai izgi ya wa hasahiru ud'u lana rabbaka duk abubuwa sun ka gabata to a lokacin da annabi Musa ya gada cewa irin irin kahircin Fir'aunu ba kahirci na na yan yi ba kahirci na wanda a kahirci na musamman irin wanga kahirci na shi ba kahirci na na jahilci ba ba kahirci na na rashin sani ba kahirci na na dagangan kahirci na na tsageranci duk abin da ya karetarwa tsageranci na taurin kai na ba jahilci ba sai ga lalle lalle an ka ce fir'auna ya musulunta to ya shamaci mutane irin wanga azaba da ya ba su alhali da gangan kuma ya dade yana wannan azaba karshe ya mutu ya ilahi lau ya shige aljanna ka ya cuce mutane annabi Musa yana da zafi da cikin annabawa Musa akwai wanda adda zafi akwai wanda adda sanyi ko ba haka ba akwai ga wanda ka sha in ta gafir lahum eh yawa in ka gawarta musu Allah babu ko babu wani tsala kaga yana son a gawarta musu ko ba haka ba eh wani kuma yace rabbi la tazar yawwa alal ardi yawwa to annaba kala kala suke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma buga misali lokacin da yana son a bashi shawara game da ahalu badari ko ba haka ba annabi ya eh, abubakar siddiq radiyallahu an ya bada shawara mai taushi eh a yayin da Umar bin Khattab ya bada mai tsauri annabi sallallahu alaihi wasallam ya kakkamanta su da wadancan annabawa yace kaga kai annabi eh, kai Abubakar kamar annabi Ibrahim kake mai sanin hali kaza kaza kaza kaza shi ko Umar kama annabi Musa ko kama annabi Nuhu eh wanda yace to ya Allah duk gaba daya shessa da nan malamai sun kinda take cewa idan mutum ya zan babu ba yana ba a so ba awa mutum azaba bata amma idan mutum yayi abin da aka yi mai azaba ai eh, aka yi mai addu'a afwan ba a so ba awa mutum eh, addu'a addu'a ta bala'i amma in mutum yayi abin da aka yi mai addu'a ta bala'i in ya cincinci a yi mai ita kana iya yi mai ita annabi Musa alaihi ga abin da yake cewa na tmis ala kulub ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawal hatta yarau ko yarawul azab al alim yace mi yace rabbana ya ubangijinmu irin wannan wahalar da sun ka ba mu fir'auna da mutane ne komi sun yi yuqattiluna ko ayha abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa nuri yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum sun yi kowace irin azaba babu azaba irin jinsi wanda ba su ba annabi Musa da shi da mutane ne ba kuma komi sun wa annabi Musa annabi Musa yau wahala yau wahala abin ya kai mai inda ya kai sannan sai wannan addu'a ya ce rabbana ya ubangiji tsimis ala amwalihim ya Allah ka shafi albarkar dukiyarsu ya Allah damsu ko dai ya zama ya Allah kakkasa mata albarka komi yawanta in ka fassara ta ya danganci sadda ka fassara aya yaushe na yi addu'a yawa na cewa ya yi addu'a tun abu a halaka dukiyoyi ba ba a yi komi ba to ya Allah dukiyarsa ya Allah ka cire mata albarka na musu kenan in ko ka fassara bayan takaddamar da ta faru tsakanin da ƙarunu fa khasafna wa bidarihi al-ardh shi qarunu Allah ya shahe shi ya shahe duk ya ta batar da ita aka kama duk da dai wannan isra'iliyat na shigo nan ciki kissa akwai ta a qur'anin mun sani amma sai isra'iliyat ya shigo sai aka kama ce a isra'iliyat aka kama ce annabi Musa ya wasu qarunu addu'ana saboda mi saboda ya ga da dukiya ta eh shi yasa yasa an ka halaka qarunu to wadda dukiya in ba qarunu ba ka gani yake dan uwa ne na shi kenan ya sa an halaka shi din ya zauna to in ka ce bayan haka ya addu'a kenan rabbana qamis ala amwalihim kenan Allah hadda dukiyar ta su ya Allah ka shahita ba albarka ba amma dai na ganin ta ita ma din kuma duk ya nuna haka ko ba haka ba duk tarihi daga baya ya nuna ai musu wannan su, don irin dukiyar karunu wadda ta yi suna wadda Allah ba da labarinta amma yanzu kaga ko masosun baha ha gani kaga an yi damsu kenan eh ko masosun ta ko wani dan dildin ko wani dan gimshiki a ce ragowar ta karu ta kaga ha gani kaga wannan ta hanyar ganin ido an shahe ta ta hanyar kuma albarka an shahe ya musu addu'a dai Allah ya lalata dukiyarsu daya sannan wasjud ala qulubihim ya Allah ka tsuke zukatansu ni aka tsuke fa la yu'minu Allah ka kabari imani ya Allah kakkasa su imani don abin ya yawa ko in sun kai imani sun shamaci mutane kasan da mutum ya imani lahiya lau kuma sai shiga aljanna kuma haga gashi ya kashe ma uwa ya kashe ma uba can sadda yana kahirin ko ba haka ba ya hishe ka gidanka yayi kaza yayi ma kaza yayi ma kaza ka zo kana ta kokarin Allah ya baka sadaka doka fansa sai an kace wai amana <laughs> ko kada ka kashe mata kake gani zai ma ko ba haka ba ya ce to ya Allah kakka bari su imani hatta ya rau sai sun ga al'azab al'alim sai sa mata alif wala azaban nan mai radadi sanannan nan ko dama sun santa tunda sun sun sun eh, santa Allah ya ce sai biha an anfusuhum sun yi musu kawai amma zuciyarsu ta san gaskiya na kawai zulman kan zalunci na da ta'addanci kawai sai ya Allah ka kakka za su musulunta sai sun ga wannan azabar sun kareta sun kai addu'a annabi Musa ya addu'a Harun ya ce amin sai Allah ce kad ujibat da'awata kuma an karba muku saboda haka mutum addu'an bala'i an ya cincince ta saboda kashin mutane da yayi da wasu abubuwa Allah ka hana mai ya musulunta sun kai kware ka ko babu da game da hakan ina jin kisan ko kasar ga akwai wanda ya kamata a wannan addu'a ko yawwa don in ya gane ya kware mu eh eh Allah ya samu gani. wa qala azza wa jal Allah bada da sarki to ya karkashin waɗanga ayoyi shin damsu da shaddu alal qulubi karkashin ayat wa kai ne tunda shi Allah Musa ya roka ya Allah kai musu ko ba haka ba eh inda Allah bai iya yi da yana roƙon Allah ya yi. da dai sai dai ke ɗaya ta dakon yana zuɗurin kafsu gane ko inda su kawa su da fir'auna ka shirya kai ne ko kuma wani mai bashi ba da kaga babu da za a yi da Allah bai iya hana mai musulunta ko bai iya sa musulunta ana roƙon Allah annabi Musa ashe ya san Allah shi ka shiryarwa shi ka batarwa Allah na da shaddu na da damsu kila an fahimta kuma ai Allah da kai ne sai ya magana sai ce ujibat da'wata kuma da bai yi haka ne na cewa zai sai wacce zan yi don na karba kina fahimci wannan kan wannan zamu samu cewa kenan alhatamu da damsu da ashaddu da asaddu da alkufulu da abdik waɗancan da muka ita ambatawa abubuwa na da Allah kai yaushe fir'a yaushe annabi Musa ya wata ranar wannan addu'a bayan an yi ta kwamawa da shi an yi ta da shi shi yasa muka ce irin waɗannan su ɗansu su shaddu suna zuwa bayan ka gane gaskiya ka kibinta ai ba da zuwa ba ai farko fa kula ko ba haka ba la da limana da girmamawa da komi an kai mai amma kaga jibo da an ka kare an ka tashi baran baran duk da fa kula lahu kila fahimta shi yasa shi wa'azi ko ko shi kira dawa ba babu da ba ya danganci wanda zaka zuwa kila fahimta udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan matakai na baban suka zuwa ka san da annabi Musa lokacin da Allah ya ce mai faqula lahu qawlan layyinan ka san yana da umurni Allah kuma yayi qawlan layyin ko ba haka ba eh amma da al'amari ya kai da ya kai to sai ga addu'a ashe kaga har yanzu kana ce nan Musa ya hita daga umurnin Allah bai ta umurnin Allah ba a fahimta kenan Allah ta gani har yanzu wa kala azza wa jal Allah mudaukin su shi ya ba mu labari anil kafirin ga kafirai game da kafirai annahum qalu su kafirai da aka kira su da musulunci cewa sun kai qulubuna fi akinnatin mimma tad'una mimma tad'una ilayhi wa fi azanina na wa min bainina wa bainika hijabun ibn taymiya a karkashin wani yana cewa hanyoyin samun ilimi da samun shari'a manya-manyan hanyoyi masu kai sako guda uku na ko ba haka ba ehen na farko shine mi guda uku na ko guda hudu afwan guda hudu na daya akwai ji akwai ji shine ta shari'a na shiga ka saurara ko wa in ahadun min al mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah shari'a tana shiga to ana samun shari'a hanyar ta zuwa samun zuciya kila an fahimta na biyu ganin shari'a gani ko ba haka ba ehem su a ga shari'a ana fahimta abu a dibi shari'a mutum a dibi mai adibi a sa idanun basira A adiba ko ba haka ba sannan da shari'a in ta shiga ta kunne ko ko ta shiga ta ido an hagane ta ina ta yi sai ta zauna cikin zuciya ko ba haka ba ita ce matabbatar ta zuciya waɗannan sannan ce wasu kuma a same su da tajariba ehem yace to ita ayat shi san ce hudu na amma ayat sai ce sai ta ambaci guda uku saboda mi saboda su aka samu ta hanyar annabawa kai tsaye shine ko ka ji wa'azin annabi ko ka ga annabi ko ba haka ba duk waɗannan sai su yi tasiri cikin zuciyarka yace to duk waɗanda da yake tsabagen rashin kunya su ya kai iyaka sai sun ka toshe ma kansu suka idda toshe ma waɗanda hanyar uku sai sun ka fara da gaya sun ka ce na fi zukata mu suna cikin wani sil an ruhe na. Shi ne shi ne a ruhe abu kuma ba a yi mai ƙofar shiga ba shi ne kinan shi yasa aka fassara kinan ga irin ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan abin nan ice ko wani abu kamar sai ka ga ah, dan gori ba dan giginya irin diyan da ya za kai ka ci su duci za ka ɗauka son duci ka buga kila fahimta yau ba ba irin kayan bature ba zai zai zai open here ko ba haka ba ai ma alama ta jan wani abu ko ko ai ma alama ta soka wani abu ya hude ba ai alama ba ko sai dai ka sa kani ka buga to sai a ce wannan fi kinanatin an fahimta ban nake ne akin na jam'i na akin tun sai suka ce na fi akin natin zukatan mu suna cikin wani abu zagaye rufage babu wanda aka imani ya shiga gace na suka wa annabi gace na ya da muhammadu ba mu gane wa duk mu abin da ka faɗi ko alama alama bai shiga zuciyar don babu ma wurin shiga in izgilina da rena da rena hankali sai sun ka fara faɗin gaya sannan sun ka ce to in qulubuna fi akinati mimma tad'una ilayhi ga abin da kira na kira mu zuwa gare sai sun ka ce wa fi azane na waqarun kuma toshiya cikin kunnuwan mu akwai toshiya cikin kunnuwan mu sai sun ka umarni da waqan ko ba haka ba eh, eh akwai biyu na aka sawa ga ga kunne ko cikin qur'ani ya kawo su na kunne bancin waqarun akwai wata kalma to min ayat ayoyin wanda ka magana gan kunne to sai sun ka ambaci mafi karshen wakarun wakarun shi ne kamar a sa wani abu ya hito daga cikin kunne ya tashi ya toshe mashiga na so in tuno wacin hayat don haka kofar suka tahiya abin da hito cikin kunne sinadarin da ya kunne ya hana ji sai a ce mai wakaru ko wanda bai hita sai dai ka tura in ka tura ƙara shigewa ya kai abinda an kasa daga waje toshe kunne shi ku ci a bashi wancan sunan to shi na kuma kila an mace da ayar ko na'am to sai suka ce wa fi na wa qarun alama kaga kenan babu alama shiga ko sai suka ce wannan ta hanyar kunne kenan sai suka ce wa min la wa bainika hijabun kaga duk hanyoyi sannan kuma tsakanin mu da kai akwai wani shamaki mu duwa da kai describing duwa da kai maganganu haka babu babu gani ba mu ganin ka ba mu jinka saboda haka babu hanyar da maganar da kaka faɗa mana ta shiga zuciya ta samu gindin zama ko ba haka ba ehe to sai sun ka ce qulubuna fi akillatin sun ka ambaci akillatin wa fi adanina wa qarun wa min bainina wa bainika hijabun masu larabci arabiya in sun ka diba jimlolin babu fi'ili ciki eh babu fi'ili fi qulubina qulubuna fi akinnatin babu fi'ili jumla in jumla ta ismiya ba ta da fi'ili tana nuna as-subutu wal luzumu na san an gane as wal luzumu in ka ce saraka zainu zaidu ya yi sata ya yi abin da ya wuce ko ko ya sariku zaidun yana sata amma yana yawa ba ɗabi'a ce ta ba ko ba haka ba eh ana cewa kila sai a ce sau ɗaya ko sau biyu amma kaga yana da bambanci da kace zaidu zaidun sariqun shi ka ce sariqun nan an fahimta eh da cewa yayi da shi wannan confirm ta tabbata gare shi mai abin da kaga akwai bambanci ko jumla ismiya tana son ta nuna ni ta ta nuna subuci da luzumu ehin ba cewa sun kai sun sa akinna ba cewa na fi akinnatin subutu da luzumu ko shi kuma abinda as-subut wal nuzum ba su sun kai shi ba Allah ta mu gane ba su sun kai shi ba yi musu shi an kai sannan ciya sun kai wa fi na wa qarun su sun kai kunnan su ba sun kai shi ba su san ba sun kai kunnan su ba to wa qarun kenan ba yi sun kai su ba kenan suna son su nuna ko da an kai kunnuwan mu ya kai Muhammadu da wa qarun sun ka wanda ba mu iya cire shi kamar suna ku su ce kamar wanda kasan ba mu mun kawa kan mu kunne ba ba mu muka kan mu karo ba kamar da kasan ba mu iya sa makan mu ji ba mu iya hana makan mu ji ko haka nan waƙar din nan sabitul lazimun wa min bainina wa bainika hijabun an samu na wani shamaki tsakanin mu da kai ba mu mun ka sa ba kila an fahimta to wa an mai sawa akwai mai sashi kila an fahimta sai ma Allah madaukin sarki ya ce sai malam ya ce to fa iza khalaqa Allahu al-akinnata fi qulubihim idan Allah ya shi ya sanya akinna marufi ga zukatansu wal qufula shi yasa quful am ala qulubin aqfaluha wa zaiga ko shi ka sa zaiga sai ka ce ta ko zaiga na ta hito inda Allah ya ce falan ma zagu azaga Allahu qulubum kaga aiki biyu na su sun yi zagu shi ko Allah su sun yi zaibu shi ko Allah ya musu izaga kila fahimta zagu min zaigi sannan azaga shi ko azaga yuzigu izagatan kila fahimta su sun ka ki karɓar shari'a tun farko da annabi ya zo musu annabi Musa ko san tana magana akan annabi Musa a so sun kai zaihu da sun kai zaihu sai azaga Allah qulubuhum ashe sun yi wani abu Allah ya musu wani abu sun zabi batar kuma sun ce ita suka so sai Allah shi ko ya ba su bakat azaga Allahu ala qulubi mun fahimci wannan ma zagu azaga Allahu kulubahu. to ashe da Allah ya halitta a akinna muna da ita fi qulubihim fi qulubina akinnatun sannan da Allah ya halitta qufulu am ala a kafaluha sannan da Allah ya halitta zaihu shine ma zagu azaga Allahu والختم ده الله هل التختم ختم الله على wa وعلى سمعهم wa dhika sadar sannan da Allah ya halatta wa man yurid an yudillahu yaj'alu sadrahu dayyikan ko ba haka ba sai da Allah ya yi musu haka sun ba amarahum sannan ya ci gaba da umurta su bil iman da imani fir'aun abu lahabi da abu jahali da su dan ubayyu da sauransu waɗannan da anka ce ma duk dan ubayyu makka madina yake su ku dan makka ta makkiya ce ko duk da dai ayat cikin bakara take sun ce bakara madaniya ce eh to amma dai da Allah madaukin sarki mu hada tun da kaheran Madina da kaheran Makka waɗanda Allah ya san ba su musulunta da yace khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ba ya ce ya khatama ba ba ya ce yayi gishawa ba ala absarihim gishawa ba eh amma ya ce a bakira a bai musu kira zuwa ga imani ya an ci gaba da yi musu ko kuma ya hada manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum yace la yu'minu ko eh amma ya ce annabi yayi musu tunda cewa ya sawa'un alaihim ba sawa'un alayka ba kila an fahimta sannan cewa ya anzartahum am lan tunzirhum fi'il yazo da shi ba cewa yayi inzaruka wa adamu yace ba kila an fahimta tunda ya kawo shi ga sigar fi'ili fi'ili madi anzartahum ya kawo shi da fi'ili mudari tunzirhum ya nuna annabi yayo anzartahum ya nuna annabi zai ci gaba da yi aulatun amlatun la kila an fahimta gashi amma kuma ya faɗi cewa ma ala qulubihim sannan ya faɗi cewa ala absarihim gishawa sannan ya faɗi cewa la yu'minuna sannan yace kuma a kira su ga imanin kina fahimta lokacin da Allah ɗauke sarki yawwa wanda yawwa waɗancan abubuwa sannan kuma ya kira shi da imani ku saurara sun ma'amrahum bil imani sannan ya umarci da imani Allah allazi alima annahu la yakunu imanin da ya san bai yiwa gare su tunda ya hana musu shi to ka kaga faqad amarahum shi ya umurce su ma la yaqdiruna alai ga abinda ba su da kudura kina fahimta su ko kadariya suna so su ce su suna da kudura Allah abai da kudura shi ko Allah na sun ya nuna ma shi da kudura su abbasu da kudura kina fahimta tunda ni tunda yace su imani kuma sun ka kasa imani saboda ni so bai ba su kudura ba abin da yasa bai ba su kudura ba saboda adalci ne laye abin da yasa adalci sun adalci saboda suna da irada da mashi'a su sun kaza ba abin an gane ko eh eh abin da muka so mu tabbatar mu Allah kudura mu kore musu kudura an gane ai amma suna da mashi'a suna da irada amma ba su da kudura amma mashi'a su da irada sai ita ko ba ta aiki sai da mashi'atullahi wa iradatullahi mu fahimci wannan sosai to wa idza khalaqa Allahu fi qulubihim ma zakarrahu idan dai Allah mudaukin sarki ya halatta a cikin zukatansu abin nan da mun ka ambata a sama min azzik min azzik ina tasha azzik zaik akwai bambanci bari in fassara kalimat a bangaren arabiya don ko da ba fassara ba ka gane akwai azziku bi kasar babi ka sa ma kasara azzik sannan akwai azzaiku bi fatah babi shi sa kun ga cikin Qur'ani ana magana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku aka sawa ko fala takun in fala yakun fi sadrika harajun ko fi daik min ma yamkuruna hmm daik in ana kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani abu akwai daik fata fatahi a kula sosai sannan akwai bi kasar dhali ga masu arabiya ne kamar su kula sosai akwai daik akwai daik kamar da can wajen ni'imatu akwai ni'imatu bi kasrin nuni sannan akwai na'amatu bi fatihin nuni bi fatihin nuni na'ama ulin na'amati can cikin muzammil ulin na'amati bi fatihin nuni na sannan akwai ni'imatu bi kasrin nuni sannan akwai dhiq bi kasrin dhadi sannan akwai dhiq bi fatihin dhadi adhiq bi kasrin dhadi shine kunci na zahiri baka daga baka da baya baka aje ba baka ba wani ajiya ba ko baka da kudin aljihu baka da kama saya shi ka ga yana cikin diko ko ga rashin layan mata ce ga haihuwar ɗiya ce ko duk abubuwa sun cakushe duk ga su ya buga ko ina bai samu rance ba bashi bashi ba ko ni ka ga yana cikin diko ko shi abdiku diko na duniya na na yanayi na shi ko bai ku bi fatahi na bacin raina ko kuma na wani abu na wanda na hatta mai shi bai san psychological yake shi a bai kila gane bai psychologically ya ka shigowa amma dik wanda kila nizarci mai physically ko wani abu mai kama da haka bai irin mutum irin haka nan dai bai shi dai mutum dai in ka zo ka ce wa lahiya zai to ai lahiya inda ka ga mutum haka na rabu da shi ko wasu abubuwa ka damuwa ta yi wanda kuma ba abin da ya kawai na ba ga mashi nan ba harci ya rasa ba sha ya rasa ba kila mai kuɗi na bai da matsalar duniya amma akwai abin da ka ci mai ko irin na irin shi aka sawa wajen ana sa wajen malami ko wajen mai wa'azi ko annabi shi an ka sama bai bi fata yi kira ya yi kira an ki karbawa yana jin ciwon karbawa amma na bai rasa ba amma kuma ba cuta ta daga jiki ne ba tausayin ka na yake kuma yana ganin wuta kai kuma yana ta faɗa ma kuma ka ci ganewa sai ya samu baik kila fahimci wannan eh kuma kahin na zama samun wannan irin ba ka gane haka nan kamar da Umar Katiya ba mai gane daɗin imani sai wanda ya ɗanɗano kahirci kahiri fi baikin kuma bai ganewa mumini fi sharhin bai ganewa ko ba haka ba inda ya ɗanɗano sai gane bambanci bambancin ko ba haka ba babu wata ni'ima wadda take ni'imar musulunci muna wata ni'ima wadda ni'ima da ko kowace ni'ima amma saboda ban ɗanɗano kahirci ba kuma mun gode ma Allah da haka nan sai ya zanni sai ya zan ba mu iya fahimtar daɗin abin kamar yadda shi yanzu wanda a kahiri bai taɓa ɗanɗanon musulunci ba shi na cikin wani kunci da wahala ta kahircin bai ganewa saboda bai taɓa ɗanɗano musuluncin ba amma da ya daɗe cikin kahircin sannan daga ba Allah ya mai shi ya zan musulmi da zai bambance tsakanin dauƙaini kila fahimci wannan a kula zai bi fatih badi na yanayi na na na zuciya na bi fatih badi zai kuma na jiki na to waɗanda da aka ambato duk in kaga bai nan karanta haida don da Fata shi ne ka magana bai bai bai bai an gane wannan na'am wa idza khalaqa Allahu fi qulubihim ma dhakarna min ad-dayqi anil imani to fa hal daiku anil imani idan dai Allah ya samu su daiku game da ya kange su game da imani to tambaya in kun ka yadda da haka zaiku Allah shi kasa shi khatamu Allah shi kasa duk abin da an ka ambata tambaya shin fa hal daiku anil imani illa al kufur shin akwai abdaiku kunci da za a sama game da rashin imani in ba kahirci ba in ba mai suna in ba abin na wanda kahirci na ba in kun ka ce kun ce Allah bai halitta kahirci don kahirci sharri na Allah bai halitta sharri tambaya shi yau kun yadda ana baiku ana katamu ko ana kufulu ana gulfu ko ana duk irin waɗancan shi waɗancan da kufulu alal imani baiku alal imani saddu alal imani bisin saddu alal imani da duk sauransu shin mi suka mi amma anasu da Allah in ba kufuru ba wanda an ka ce an yi mai wa man yurid an yudallahu yaj'al sadarahu dayyqan harajan shin to ya ya musulunta na ko ko musulunta ba ba kafiri bane shin fa hal dayku an al-imani illa al-kufr alladhi fi qulubihim shi akwai wani daiku da aka samu zuciya a hana ta da imani in ba kahirci wanda a cikin zuciyar in ka ta ah, lalle ashe daiku ne ba wani abu na ba illa kufur aka nufi to Allah shi daiku ko wa hadha yubayyinu anna Allah khalaqa kufrahum wannan shi kan mana Allah shi ya halitta kafircin da sun kai wa ma'asiyahun da sabonsa da sun kai ko bari ka dan mu dan kara wannan nuzza ta hada mana game da annabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahum jawabun jawabun wa yuqalu lahum qala Allah azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne Allah ya ce mai ya ce wai qalan za mu ce musu qala Allahu azza wa jalla ne nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma annabi ne Walau la an sabbataka ba domin ya rasulullah maza Allah ba domin mun tabbatar da kai ba mun takkare ka mun sama filoni da matangalai laƙaƙƙinta kaɗanyen rage laƙa da kitta kaɗanyen rage tarkanu ilayhi kadan karkata gare su a dan yi alayan kadan ya rage ku yi alayan a ce a dai abin da aka yi a dai kyale ai uwa al'umma daya ko ba haka ba ai babu matsala shi kenan a fahimci kowa a fahimci addini ai addini duk gaba ɗaya dai dan bambancin ƙasa yake ai duk Allah guda ne ko ba ka suka ce mana ba eh duk ɗai ɗai ai kawai dai annabin kade da annabin ɗaya an ka samu bambanci amma duk Allah kuka bauta ba kai anya kasa akwai matsala wurin ga eh akwai matsala tunda ai asasi shine da da annabin duk in baka da annabi komai ya rusa in ma kace ka bauta ma Allah ba ta da annabi ya zaka bauta mai kala kullu halin ya rasulullah laqad walaula an sabbatnaka ba domin mu muka aza ka kan shari'a ko muka rike kanan ba baka dagawa laqad kita tarkanu ilaihim shay'an qalila da duk wanda an kai sai ka dan yi mai ka dan karkasa zuwa gare shi ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkasa zuwa gare su ko da shi'un qalilun ba saboda ni saboda Allah ce laula an sabatnaka ba domin mun tabbatar da kai ashe sun ya tabbatar da shi annabi bai karkasa ba abinda muka so ashe kenan hatta da shari'a Allah ka yinta shari'ar da annabi ka gane bisa shari'a Allah ya mai ita kariya ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai ita shi ma annabi ashe shari'ar da kai ne ba waɗannan da ayoyi shi suka nunawa wasu ayoyin da haganin kamar wasu abubuwa a wa inna aw iyyakum la'ala hudan ko aw fi dalalin mubinin sai a ce annabi sallallahu alaihi shi ma gashi to ya ce ko mu ko ku ba mu san wanda abisa shari'a ba sai ka mustashiriki zandiki bai gane inda an kai ba yace to ko annabin ko ba shakku kai ba ko ko annabin ko inna aw iyyakum yace la ala hudan aw fi dalalin mubinin ko ba haka ba ko ko irin wasu ayoyi ba shi suka nunawa abinda ayoyin duk irin waɗannan masu nunawa suna nuna shari'a ga hannun Allah take bata ga hannun Allah take ni da ku ku ko ni cikin mu babu wanda adda ikon ya aza kai ne bisa shari'a ko ya aza kai ne bisa bata illa dai abinda a tare da mu wanda Allah ya hore muna ya ba mu hankali ya ba mu idanu ya ba mu kunnuwa ya ba mu daman mu zaɓi wanda muka son mu zaɓa shi ko Allah sai ya halitta mana abin kila an fahimta eh to gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ashe shirya Allah ya kawo ta ko kai ka gane kada shirya Allah ya kawo ta ga annabi Yusuf wa qala yukhbiruna an Yusufa وقال يخبر عن يوسف ولقد همت bihi wa بها لولا أن رأى برهان ربه wa qala Allah ya saki madaukin sarki kuma ya khuzurna an yusufa kina ba mu labari game da annabi yusuf irin rigingimu ko wahalci halcin da ya kwada musamman ga hannun imratul azizi bayan ya hikaito mana abubuwan da suka faru na irin annabi annabi yusuf alayhi salam irin abubuwan da aka yi ta hada mai yana tsallakewa yana tsallakewa tun ga yan uwa ne har ga mata hannu to ga kadiyan matar sai Allah dauke sarki ce wala kada hammat hakika ta bude zuciyarta ga annabi yusuf alaihi salam ta kula da shi ta muhimmantu da shi ita babu wani kaidi tunda ba annabi ta ba kuma Allah bai bai mata alƙawalin kariya ba saboda haka jumlar ta ba ta da ba ta da mi ba ta da filat jumlar ita wa ita ya ga ce mata imratul azizi eh ko mi kace mata ce mata dai ko ko mi sunan da ka sa mata amma dai qur'ani imratul azizi ko ehin to ita ba ta da mashangai ba annabi ba ce ba ba ce ba komi ba shi yasa ba illa ta ba ba suka ta ba ita ba ta da wannan ko ba haka ba kai ma shi kamata ta ce ce wala kada hammati duk kulawar duniyar ga duk so ta dokai ta zuba cikin zuciyarta ta sa annabi Yusuf alaihi salamu cikin kokon zuciyarta shine hammu ka saka zaka abu kila an gane ehin amma shi annabi Yusuf alaihi salamu wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbihi jumla kawai sai ka yi juya ta sai ka ce laula an ra'a burhana rabbihi hamma biha haka dai zaka ce mata kyali shi ba wani da akhfashu kyali kyale su aya haka take tan ta garyarta yan yan yan masu kokarin harkar larabci suka so su gindaya ma alqur'ani wasu sharuɗa wa sunan shi kuran za a gitta mai sharuɗa kai ka zo baya ta wani abu a tahiyana mawaƙi na ehe sai yi waƙa sai wani ce mai haba abu a tahiya ka saba ma khalilu khalil ibn ahmad al-farahidi kusan shi ya kirkiro a a ahudi ko sai ce kai tabbatun kai ina waƙa tun ba yi halilu ba tun ba a haifa ba ne ka waƙa don ya girma khalilu tun ba hari da to daga baya kama aza yan wasu ka'idodi ne hari ba hari kaza hari kaza ba. tun ba a yi halilu ba ni ka waka ya zai zo baya na eh yayi control dina kila fahimta wannan ya samu mafi yawa cikin ɗaliban larabci sun ka saka da abubuwa har ma tafsiri sun ka ɗaukai suka yi ta yaya ta shi sai su kama cewa wata ka'ida ba ta yiwuwa su sha ta ka'idar alhali ba su ba su yi consulting ba su tuntuɓi Qur'ani ba sun tafi ƙauye da larabawan ƙauye da sauransu su imru su da sauransu an tara labiru da sauransu da jahilan ƙauye sun an su yare ga bakinsu sun to sun rubuta sannan suna son ƙur'ani dole ya bi a dole bi abinda sun ka rubuta shi yasa ta su yi ta wahal da jama'a su ka su sa wata ka'ida su in ka taho kai ku ga fasara qur'ani kai dan arabiya ko ba haka ba sai kai ta kokarin wai sai shi qur'ani ya bi ka'idar taka sai kai ta mumumuwa da yawa abin da san dan yawa to da ba tasiri muka yi ba a suna cewa jawabu laula bai gabatar ta in dai cikin jumla akwai laula to da ita aka farawa da ita aka farawa amma in an ka sa duk abin da an ka ce kamun lau kamun lau bai aiki bai aiki ga laula sai suka ce kamar misali walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an illa qalila to sun kace eh an buda da laula to saboda haka laula ita za ta runguma naka ta rungumi kitta tarkan ilaihim ba domin tsare ka da mun kai ba da ka farkata zuwa gare su to in ku an ka fara sa magana sannan an ka sa laula a cewar su ga harshen larabci a ka'idar jahiliya ko ba haka ba al'asurul jahili to shi wannan aikin na farko bai tare da launa sai ka yi takadiri ko ka bashi haka saboda ka sun ka ce wa ha ba ce launa sai an ka ce wa ha to an ka ce wa ha sai a ce laula ara burhana rabbi ba ta aiki wa ha sai suka ce wala kat hammat bihi wa hamadi ha tsayanan to Allah an ka haka ba ya ɓata ba kwarai ah, kwarai an bata Allah sai ka sace kalma in kai haka sai ka saki kalmar shahada don ka tuhumi annabin Allah da zina ka tuhumi annabin Allah da bata kuma abin da ya kawo ga larabci bai wai na hau na hau kauyewa na hawan kauye ba kauyen na hau ko ba haka ba shi ka wannan kuma aka yi ka aka dabbaka mana duk wanda ya ce kyale shi shi yasa a Allah ya ji wani wani da'iya na karanta wannan kadiyya amma nan ina bayani haka sai wani ya ce min ai akwai wani bayani da Zakir Naik yayi dan India ya da alaka da wannan kuma lalle lalle haka shi ma ya supporting wannan faɗi ya kami kaset in saurara amsa daidai nan Zakir Naik yayi daidai amma ba ma bata halilin da yayi ba abin da ya faɗi wani jawabi da yayi shi shi ya ƙara barshawa da an ka tambayi ba wannan gaba ta Yusuf ba da an ka tambayi ga wasu irin haka nan inda mai tambaya ka tambaya abubuwa da yawa ana suka arna shirki orientalist suna suka qur'ani da wasu hanyoyi na cewa ko ya saba malarabci ko ya saba wata kaida kaza kaza kaza kaza kaza abin da ka sun sai ce ƙarshe bayan ya ba da tahlilin ayat da an ka tambaye game da ita da wasu ayoyi haka sai karshe sai ka cewa ya hitab shi mai tambaya hitabatan su abin da yake son shi mai saurare ko ya gane qur'ani ho magana Allah ta wannan maganan mutanta kuma binna wannan wanda mai yiwa mace mai yiwa ma mai wannan magana ka girmai ka girmai mai yiwa mai wannan magana kila fahimta eh eh wannan buga misali na na cewa ga magana Allah ta sai ya ce ai in ana son gaskiyar ta bayyana harshe qur'ani dai arabiyyun yace Allah ya ambaci qur'ani wurare da dama arabiyyun lisanin arabiyyun mubin inna anzalnahu arabiyyan kaza kaza arabi arabi arabi to tunda arabiyyun na ina kamata mu koyi larabcin ba ciki ne ba to tunda Allah da kai ne yace larabtacce na shi Allah larabci gangariya shin wanda ya saba ma qur'ani Allah larabci ko qur'ani Allah larabci idan an ka to an kai larabci wanga ya yi kaza wanga ya ce kaza ƙur'ani ya kawo ta ka'ida wani ya kawo ta ka'ida ƙur'ani ba a cewa haka a ƙur'anance a wancan shi ko ba a cewa haka a jahilce ko to shin wa arziyar ya ba da dai bayanai da yawa wannan daga cikin abin da ka ambata kenan abin da yasa duk ta tabbatar duk abin da an ka rubuta ga wannan kakka samu matsala walakat hammat bihi ita ba ta da kan da garki ita kan kan tayi faɗi da faɗi kana gudu kana kowa tayi tunda babu babu hammu kamar wa gallaqatil awwaba wa qalat hayta laka ai shi hammu akwai hammu da ya wuce haka nan to me ce shi annabi Musa mi annabi Yusuf ya ce lokacin ta ce haka nan to shi hammu shi hammu na da hamma yana ta ma'adallahi ehin inna rabbi hasana matawaya ai bai cewa haka ehin saboda haka wa hamma biha sai mu ce wata ka'ida sabuwa wata saba ma duk sibawai sibawai ya cewa jawabi laula bai zuwa kamun laula sai mu ce jawabu laula yana zuwa kamun laula ya dalilin mu haka Allah ya ce shi larabcin Allah na ko ba haka ba cewa kawai jawabu laula bai zuwa kamun laula Allah shirme na wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi daidai yake ko ya hima balaga zuwa laula an ra'a burhana rabbi la hamma ya yi wancan balaga ma kila ban sani mun gane amma dai lokaci yayi za tsaya nan kila in lokaci ya ba su in muka zo mu ƙara tahlili kan ayat qala ta fadi suna an zalika fa mu labari game da an zalika tasbit wal burhan wannan tasbiti da Allah wa annabi Muhammadu da burhani da Allah wa annabi Musa Yusuf alaihi salamu shin wannan tasbiti hal fa'alahu Allah azza wa jalla bil kafirina Allah ya shiga kafirai aw ma hum mithl aw ma huwa mithluhu ko ko wanda aka ba kahiri misali Allah ya yi shi da ita zaliha ko zaliha ko imratul azizi ita ra'at burhana rabbiha bar Allah bai mata wannan ba ko sannan Abu Jahal da Abu Lahab su Allah ya yi tafiti din su amma yace ya tafiti ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan yace ya ya nuna ma a Yusuf Burhanu ko ashe Allah yana yin wani abu ga wani wanda ka zama shiriya garai shi wani abu ga wani kahiri wanda ka zama bata garai ashe Allah na da ikon batarwa da shiryarwa yana halatta bata ya halatta shiryarwa an fahimci wannan nan za mu tsaya sai a nan insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am mu da muka yi da kai muna wasu da imanin da muka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na ubangiji Allah wadanga da suka rubuto bukatu addu'a ubangiji Allah ka ka ba kowa bukatarsa Allah ka sa kowa ya dace da abin da ka nema na alkhairi abubuwan khaufi abubuwan tsoro Allah kiyashe su ka kiyashe mu gaba daya bala'uka musibbu da duk fitintunin zamani Allah shi kare mu masu waɗanda ba su da lafiya wannan da kalima wa mahaifiyarsa addu'a Allah shi bata lafiya mai son yayin shirin zalɗi ne da matsala aure Allah ka bashi mata saliha mu'mina qanita kuma wadda za ta taimake shi ga addini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik